الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه يومنا رانر لهدي يو ترى وتر رمضان ألف تاريخ ثلاثين تقص هجرية وما يو منا خدق وتن شدة دبوبي دقوم شابق ميلادية a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya muke kaddamar da zaman mu na tara na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke a wannan wata na ramadan a cikin suratul anfal idan ba a manta ba muna kan darasi na biyu abin da ya faru a yakin badar da kuma irin taimakon da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa sahabbansa sai mu fara daga aya ta taran zuwa ta goma sha hudu idh an-nu'asa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا حسبك ودرس ياتك آية تقوم شاهدوا أن تنكما إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وندرس الندبة to har yanzu muna nan a abin da ya faru a yakin badar mun zo inda wato abu jahal ya fuskanci tirjiya daga wajen utuba da waɗanda suka mara masa baya akan lallai suna so a koma saboda ɗan aikin da suka tura ije ya gano musu abin da ya faru aljumahi ya zo ya gaya musu cewa fa ya hango fa dawakai na mutanen madina suna ɗauke da mutuwa da bala'i har utuba ya tashi ya ce to in dai maganar jinin amr ibn al-hadrami ce ku je ni zan biya abu jahal yayi kutun kutun akan dole sai an gwabza yaƙi to a lokacin ne